الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan Allah idan ba manta ba muna kan bayani ne akan tarihin bawan Allah nan ɗaya daga cikin abadila ma'abota ilimi abdullahi ɗan abbas mutanen ƙwarai kullum abin da ke birge su mai za su yi wa Allah Allah ya amsa ba mai zan yi ba maslaha ta ta cika a duniya idan al'amari ya zama maslaha ta al'umma ce to dan adam yakan samu alkhairi mai yawa a cikinta yakan samu lada man lahu bihi alim ba zai iya ganewa mai Allah ke nufi da shi ba amma shi Allah ya san bawansa ne kuma abin da zai bashi a ƙididdige yake aurensa idan maslaha ta kasance taka ce kadai to in Allah ya ga dama sai ya amsa in ya ga dama sai ya kyale ka wala mu akibali hukumihi ba mai mai tsokaci ko bibiya a kan hukuncinsa wannan saurayi ƙwarai shawa, ɗan ɓangaren hashimi malam abdullahi ɗan abbas yana alfari da ilimi kuma yana jin daɗi da annabi ya mai addu'a ta ilimi na gaya muku ba ɗaya ba biyu ba ka roƙa ma yaranka Allah ya ba shi ilimin addini ya zama ɗaya daga cikin magadan annabi sallahu alaihi wasallama ya fi alkhairi da a ba shi jifa-jifai bayan bakara ina kayan duniya ne ita kuwa du ba ta dawama tana karewa amma lahira hiya darul qarar nan ne gida wanda baya karewa wanda bawan Allah da safe yau yana kwanciya asibiti yayin wata bai shigo ba sai tashi ya nemi taimako da Allah a kawo shi gidana zai bar mun sako ne yana ganin mutuwa zai yi ya yi ya kitsin ya kan bai shiga ba ya ce in na mutu da Allah malam ka taimaka kai mun sallah kuma ka zaɓo 'yan uwa da ka aminta da imaninsu su tsaya a bayan ka dan ina tsoron gamuwa da Allah da munanan bayi in sun tsaya a kaina da kai shi ke da yanzu aka yi na asibita kwanci daga nan koma ya asibitin ya kwanta wataƙila iya cewa ko akwai mai tunanin irin wannan ya yi tunanin in na mutu waye zai tsaya a kaina na banza ne ko na kirki ko ko kai ba ruwanka kowa ma ya tsaya ma haɓa wa dabba la abin kirki neman shi ake ilimin addini ya fi komai girma a duniya idan baka da shi sun bauta ma Allah idan ka bauta ma Allah ba kuwa al'amuran kai kan yi baki gobe kiyama wa qad fata Abdullahi bin Abbas ila ilmi kullu sublin dan abbas ya kwalala cikin dukkan hanyoyin da ka sani don neman wannan ilimi wa badala min ajili tahsilihi kullu juhudin kuma yayi dukkan wani kokari da mutum ke yi a duniya a ce yayi kokari dan abbas yayi don ya samu wannan addini faqad zalla yanhalu min ma'ini rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ya doge yana sha yana halu ayyashrab yana sha daga mashaya ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mamtadat bihi alhayatu aw rayuwa da suka yi da ma'aiki a hannun annabi yake shan ilimi karba kumanta shine wanda manzon Allah da ya gaishi ya kamo shi ya rungume ya ce Allahumma faqihu fi din wa huta ta'wila wannan ruwayoyin wannan a kitabul ilmi a bukhari sun zo ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba dan abbas idan yana tilawa Al-ƙur'ani idan ya zo inda Allah ke cewa rasikhuna fil ilmi na amanna sai ce wa ana minhu ma abota ilimi jigajigai kafaffu a wannan ilimin addini suna cewa sai dan abbas ni ina cikin su ma'ana babu abin da yake alfahari a duniya ya ji daɗi a kirjinsa kamar rabo da Allah ya bashi kaso mai tsoka a wannan ilimin addini abun huraira yana jin daɗi in an tambayi saboda me ce saboda wata ran annabi ya mayafin mayafinsa ko kuma ni na mayafi na annabi ya zauna ya gama yi mana abin da yake so ya yi na koyar da mu addini da ya tashi sai ya haka ya zuba ya haka ya zuba sai ya ce in ɗauka in sa ƙirjina sai in ɗauka na kanga a ƙirjina ya ce daga nan wani abu mai suna mantuwa ba ta ƙara shafa ta ba akan sunar ma'aiki shi ne alfahari da haka wani ɗaya daga cikin wa'ini suke ma'annabi hidima a gidansa da shi da ainihin anas ɗan malik rayuwa ta yi wa annabi tsawo ya fara shi'urin tun da ya karasa wahayi yanzu mutuwa za a yi sallahu alaihi wasallama ya ce kai kana sha'awar wani abu daga na kamar kai ne yanzu shugaban ƙasa in yi halari daga wannan ba zai ƙara komawa ba a shekara ta uku ya ce to kaga fa za mu shiga ta hudu mai kake so a yi maka a nan abuja ko a wari ko kano ko wajen maiduguri a nasan ba za ka maiduguri ba yanzu kano dai ko nan wajen da yaka me yake so a yi maka na san watakila duk burinka ba zai wuce duniya ba ko ba gaba duk tanin ba lahira baya wurinka ko kun san mai wannan ba Allah ya roƙa cewa ya yi ya rasulullahi ni abin da nake so daga wurinka ma'ana mujawartaka fil janna in zama makwabcinka ne a gidan aljanna manzo Allah ce min awa gaira hada baka sha'awa wani abu kuma ma'ana kamar cewa yake an amsa maka wancan to baka san wani abu kuma yace la huwa za huwa za ni dai wannan ya ishe ni wannan ya ishe ni wannan ya ishe ni kowa akwai abin da yake farin ciki da shi akwai abin da yake sha'awa akwai abin da shi ne gwal shi a duniya akwai abin da in ya samu faka annahu da duniya wa ma fiha yana ganin kaman ya samu duniya da abin da ke cikin ta wasu kuma akwai abin da suke nema in ba shi suka samu ba su nema ubangiji su kuka sabahan wa masa'a da safe da yamma ya ubangiji Allah kana gani ga bukatun ya Allah ta'ala ka amsa ka ba mu ita kowa akwai abin da yake so falamma nayi rasulul karim bi jiwar rabbihi lokacin da Allah ya karbi manzansa sallahu alaihi wasallama ya karɓi rayuwarsa aka bar ɗan Abbas yanzu a duniya tunda yaro ne Ita jaha ila baqiyatul baqiya Allahu akbar sai ya koma zuwa ga sauran saura walaula ulu baqiyatin yanhauna al me subhanallah wannan ulu baqiya din sauran saura da Allah ta'ala ke bari na wa'insu zaɓaɓɓu daga Allah zaɓaɓɓu daga Allah shi zaɓe su ya aji aikinsu suna hana ɓarna a duniya suna umuri da kyawun aiki dan abbas su ya koma ya riƙe min ulama sahaba daga cikin manya-manyan malaman sahabbai وطفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم يداجي هنا ɗiba daga wurinsu yana sha daga hannayensu babu abin da ya dame shi ba ilimi ba haddasa an nafsihi qal wata rana ya ba labari a kankin kansa yana cewa kana idza balagani alhadithu inda rajulin min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in na ji labarin wani hadisi ɗaya daga bakin sahabin annabi a taitu baba baitihi fi wakati kailulatihi ina ji an ci shan gidan malam abdurrahman ya san wani hadisi guda wanda ni ban san shi ba sai in je kofa gidan shi wata wasattu rida'i inda atabati darihi sai in sanya rigata ko mayafina ko alkabbata ko kuma jubbata in yi fulo da ita in kwanta a kofar ɗakinsa a kofar gidansa ba dokin ƙofa in kwanta a dokin ƙofa yadda in ya wuto zai gani wa fi alayyar rihu min turabi ma fi? kowa ya san madina garin kuraci ce musamman idan ana iska iska nan ta kwararo ta ɗebo yashi ta ɗebo yashi ta an taya min aka ina kwace ba zan iya tashi ba walau shi itu an asta'zina lahu asta'zina alayhi la'azina li da na so da ni mai sallama kuma da ya ce min in shigo wa inna ma kuntu afal zalika la utayyiba nafsa na kasance ina haka ne don in da da mai ransa a shi bisa ɗabi'a don kana karatu a gidan malam ba za ka je bai na huta ka dame shi a inda ka zo ƙofa gida ka san ana karatu zauna sai ya huto amma da kaje ka fara haka ka yau malam na ganin anya ya hau makara ba kai ba zai ba shi minti biyu magari kai da Allah ka yaro kai tsayare ma tsaya ya ka je gam gam ziyar da kama ƙofa zai karya ma ƙofa ba ta ƙarfi da ba dukan ƙofa zai kama yi haka ce wannan wane ne har wakalla ni ne karatu maka zo kuma kai baka duba ya dai subhanallah subhanallah nan abbas wallahi ba ya haka wallahi billahi ba ya yi yace zan zo in kwanta kofa gidansa ba zan yadda ba in taba mai kofa don kada ya ce mun in shigo a'a ina nan har sai ya gama kintsawa ya gama nutsuwa ya ci abinci ya yi wanka ya sha mai ya yi rawani sai ya hutu ya same ni a wajen wata rana imam malik ana cewa idan zai huto karatu na hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya yi wanka tukun ya gyara gemunsa ya yi rawani ya sa kaya farare sai a ce me yasa yake wannan kwalliya sai ya ce karamatan li hadithin nabi saboda girman zancen manzon Allah shi zan koyar idan ban girma zancen ba da gyara jikina da gyara tufata wa zan wakwalli ya gani a duniya bayan Allah ilimin addini martaba ce idan baka zama malam ba ka zama almajiri idan baka zama almajiri ba to karanci ka zama masoyi malaman mana tun da kai baka san ka iya komai haka yake so koma ga Allah bakin kirin zuciya da jiki wanda wannan ba abin kirki ne. ka sa ka na yi komai tsufanka kar ka bari ayi baka jammo shekara uku a duniya bai musulunta ba Ga shi kuma gurgu ne randa ya yi imani randa ya fara cangala su za hijja hari wallahi billahi abu ina zaune wani yamin wa daga can hanyar dan bushiya makaho ne baya gani ya ce malam bana gani na ji bayaninka na cikin daren alhamis akwai zaurawar da auren racci ɓari da gaske ce to ni mana da Allah ka taimake ni mana ba na gani amma ina da gidan kaina ya za a zaɓo mai son ta auri makaho to sani wannan wajen ko akwai mai taimakawa ta gani abin ɗan wahala ka ɗako yau mai idan ma ya ƙare samu mace mace na kuma makaho da ce ba za a bincika insha Allah ce to kuma ni ban da ido malam ya zan yi inganta na ce sai ka turo wanda ka aminta da shi ya ganta ya siffanta maka ita ɗanka ko jikanka ko yarka ko ƙanwarka ko mahaifiyarka ko mahaifinka ko wani da ka wani amini da ka aminta da imaninsa tun da waƙalilin bahu ba su da yawa yau abokin da ka aminta da imaninsa bai da yawa yau wanda yake zai iya taimaka ma ko da a kiyama ne a tafsirin tafsir wadih a sutun nur wata kisa ce a ciki inda nake karantawa sai yake cewa al'akhila ba nuru ba ce al'akhila'u ta ga abokai ba abu li ado sashen su makiyin sashe ne a kiyama suwaye suke na kadai su ne mutaquna ai ilal mutaqun sai bayin Allah ma tsoron Allah wanda abokantaka su sun hadu ne kawai don Allah ba dan kwaɗayin wani abu a wurinka ba a'a kana son Allah ina son sai maka addu'a haka to shine idan aka yi ma ɗaya aboki hisabi aka ɗora kayansa akan mizanin shari'a sai aka yi rashin dace zunubinsa da ladansa sun yi daidai an yi daidai hamsin hamsin a wurin awon sai a ce ko za ka zagaya ka samo lada daya daga wajen wani ya taimaka ma shi ya haƙura a farfajiyar kiyama ka zo a saka ma ka wuce a janna dan adam ka ba zai yake tsammani ba to kuma ka tsammaninka a kiyama wa zai baka zai kyauta bayan ƙul'ani ya gaya maka ya ce maka Yau يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه duk wanda ka sani a duniya idan an je kiyama ta kansa yake ta kansa yake ya ce sai ga abokin shi wanda suka so Allah tare a duniya shi kaɗai da ce ma ya me nema ya ce an auna aiki na sun yi daidai zunubin da aikin ƙwarar sai nake zagaya ko zan samu lada ɗaya tal wani ya taimaka min in saka ni in samu gidan aljanna ce to in wani ne babu komai ni na wazo nubin ya fi yawa bari in baka nawa sakamakon na alkhairi ka sa ka tafi gidan aljanna ni zan yi hakuri a wuta babu wanda ke iya maka wannan in ba abokin gaba babu shi ko mahaifinka wallahi bai yi shi sa dan wuta in ya sha wahala bai kiran uwa ko uba wanda yake so ya kira kadai hamim abokinsa don shi kaɗai ka iya kwatarsa amma uwa ko uba ko wata kansa yake ba ta nan aya abokan gaba duk wanda ganka tserewa zai yi sau da ka ɗin uwa ashe ya kamata a duniya in zama waye abokina hadithin annabi na cewa sallallahu alaihi wasallama la tusahibu illa taqi karke abokantaka da kowa sai mai tsoron Allah haka nan kuma wala ya kulu ta'amaka illa taqi kar ka bari wani ya ci abincinka a gida sai mai tsoron Allah almihim ya ce haka nake in zauna wurin nan ta baɗe ni ba zan tashi in buga mai gida ba har sai ƙunar ta bai ni da ƙasa fa'iza kar da min baitihi ra'ani ala hadhihi hal idan ya hutu daga cikin gidansa ya ganna irin wannan yanayi a irin wannan yanayi wa qala sai ya ce ya bana ammi rasulullah ya kai dan kawon annabi ya kai dan babban annabi sallallahu alaihi wasallama ma ja abika me ya kawo kana ka zo ka tsaya kana kwance kana jira na duk kula ta bebe ka halla arsalta ilayya fa ataituka ina ma a ce ka aika min gida kana kwance a gida ka sha shayi ka huta ci da Allah aika a kira malama ne ya zo koya min karatu in na gama wanka yasa ana yin hako da Allah ina ma a ce ka aika min zo ne da na zo maka fa aqul sai ni dan abbas in mishi ana ahqqu bil maji ilayka ni na fi cancanta in zo in iske ka anan ba kai kuma daga same ni ba fal ilmu yu'ta wala ya'ti ilmi shi ake zuwa a samu ba shi ke biyo mutum gidan shi ba summa as'aluhu al hadith sannan in tambaye shi ya koya min hadisi da yawa an gaya ma manyan mutane a yau haka sai kamar reni ne ko dai ya ce maka babu security ne ya baro gida ya same ka a gidanka a hanya ya san me zai faru <clears throat> kuma nawa ne mala'iku suka dango daga cikin asraf ka duba duk dai gadi da ake asraf duk girman wurin nan da ake gadi wasu mala'iku sun kamo su daga ciki kuma wanda ya gansu wallahi ba wanda ya ji ko sawun su ma suna wucewa ba wanda ya ko kalli riga ɗaya ta wuce wallahi bai gani ba balantana ya hangi rawanin sa kuma ka ka tsamo shi a kai shi inda yake za a kai kai ma nan gaba wata rana 1997 zuwa 98 mun je aikin haji Ku ba bawan Allah babba a nan gari yake in na faɗi wurin aikinsa za a gane wurin ƙaton wuri ne amma dai ba zan faɗa ba sai ya same ni ina zaune ina aikin alhazai ya ce ka gama karatu ne mana isa ƙarshe ai na gama karatu a madina yanzu ma ina gida na zo nan kawai aikin hajji ne in taimakawa alhazai in koma gida su ce yawwa da allah ka zo koya min karatu a gida idan mun koma ina gidanka yake ya gaya min adireshin amma shi ba zan faɗa ba adireshin gidansa ya ce da allah ka same ni a wurin na ce a'a da gidanka zuwa da ke karatu da yamma babu nisa ka rinka zuwa masallaci ilimin zai fi albarka domin duk inda ka taso ka zo masallaci ka ganka a ƙasa ana koya ma karatu da irinka irinka wajen goma ko ashirin da wa'inda suka fi ka da kuma ƙannanka da 'ya'yanka za ka ji daɗi a zuciya za ka kai ba kowa ba ne bawan Allah ne amma ya ce falon ka za a je a same ka ka sa abin nan ƙato a bango plasma tv kana kallon rabi labaru rabi sai ya gaba fatiha kai baka san ma inda yake ba idan yana ce da Allah maimaita tamun kasan ina kallon China wallahi ba san da ba haka an baka wahala muna gane wannan ko nace ka ya hakuri ka zo masallaci ce wallahi ma saka ce ne ban zo ko ina daga office ina sai gidana hatta sallah ma wani alaran ma na dauko nake bashi 2500 a wata a falo na muke sallar shi da ni da ƴaƴana uku da mai daki na daya tana baya wa'annan suna bayana mai sallah ya gama wata ya kare ba shi dubu biyar ni daga nan banza ko ina kasa ni ban san hayaniya ce sallah cikin jama'a ce hayaniya dan uwa kai sallah cikin jama'a ibadullahi ta'ala ibadur rahmanu ka zo cikin su kai sallah ce hayaniya nace malam ka ya hakuri wallahi ba ni izuwa gidan wani in kore shi ni da ka dabi'a take ban saba bane ba kuma cha ne ne bane cha ni ne ba zan iya ba kai hakuri ce kai an bace malaman nan fa tun da ku fara sayan mota kun yi kuɗi yanzu kun dai zo ce a'a ba ɗabi'a kenan ba nace ni nace ba zan iya ba ba na ce maka haramun ne mutum ya zo ba ni ne ba zan iya ba ka yi haƙuri ya ce a shi dai kawai yana ganta da mun yi kuɗi ya ambato min wani malami a Kano ya ce shi ma da ya kuɗi haka ya rike mutane ya ce subhanallah yanzu ba za ka amince ne ba zan iya ba ya ce a aikin da ya mun yi kuɗi ya ce a wannan mutum wai me yake da mun kuɗi ne sai ce mai saboda Allah malam kai ma da baka san Allah ba kayi kuɗi baratani da ka sanin haƙin Allah da na yi kuɗi mai ne to na kauce na kauce na gabi na yake na kauce na gafi ya ba ne bane mai ɗaya ba shuri ko ba gaba na ce bawan Allah kai da baka san Allah ba kayi kuɗi duk da baka san Allah ɗin ba ko haƙin kuɗin baka sani ba na ce amma Allah ya kau da ido ya baka sai ni da nake na fi ka sanin hakin Allah a cikin kudin in na yi mai laifi na sai shuru ce to shi ke da ba komai ne sai ce mai to a an jima na wuce harari yanzu tun kullum gashi kai sami ke mun zama abokai an gane ko bayan Allah ilimi shi ake bi ba shi ke biyo ka gida ba duk wanda za ku koya mai karatu a gida za ka abun bai da yawa karamcin abin gama mai imani kenan bawan Allah mai sa abin da kirki shi ga akwai yana kokarin kamantawa wani inda ka je da jarida ma ke karantawa ba lokaci in ka samu yana bacci ya kai karfe biyu dare yana duba kwamfuta yana chatting ko yana browsing to mai kuma zai iya ingari yawan karfe bakwai haka zai yi wahala so amma idan ka zo masallaci cikin bayin Allah salihai wani zai ganka ka ga wani ko gaisa ka ga mai rauni ka ga mana rauni <clears throat> ka ga wanda ya fika ka kai kuma wanda ka fi to sai rayuwa ta yi ma kyau sai ka ji daɗi kaga idan ka mutu ko ba komai a ce dattijin da ke zama anan ya rasu ubangiji Allah gafarta mashi. za ka samu bakin bayin Allah na gargaru irinku wanda bakinku ƙarya ba ta yi mai yawa zikirin annabi da ke bakinku yana da yawa idan ɗan adam ya ambaci Allah da ke kyawun tsammani ana sa ran Allah yana amsa wanda ke cikin gida wa zai mai addu'a kun ga babu amal tuna dai gaya mai amma ba sani ba kwana ko bai dawo ba amma ban jin gadawa gaskiya don kasan zuciya in te baki an ce zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba so da ka da ke tsammanin shi ya riga ya nisa akan tsoro ba zai bar shi ya zo waje ya sallar jirgi ba amma dai zai iya tashi safe tafi ofis ya Allah ofis din akwai masu gadi ba ba sani ba amma dai masallacin saboda akwai insecurity a ɗakin Allah sai sa yake tsoron ba zai zo ba Allah ya sauke mana wata ranar abbas yana ba labari a kansa ya ce sai in tambaye shi ya gaya min hadisi kuma abin da ya kawo ni kenan wa kama kana ibn abbasin buzi ko yuzillu nafsahu fi talab ilmi faqad kana yu'li min qadri ulama yace kamar dan abbas ya kasance yana kaskantar da kai shi wajen neman ilimi baya son ka ce shi ne wa ne. Allah ya shi da wani bawan Allah yana nan watan sarki ne guda na wani wuri sarki mai wukayyanka mai wannan abun guda biyu a kai shi wallahi ya kasance yana karatu a wurin mu turu katuru. zai baro ya zo ya karatu sarki ne guda wata rana sai ya zo da dogon mutane inda sarakuna sai da gaishe a gidana sai na gajama jama'a suna bin shi da irin wannan wata ba taba shiga unguwan ba tun da Allah ya wani mutum ganin da ba sai na huto ni gina na ba amma ni ke na kallon wuta nake na rata sai na gato zai kwana gida na ya kasa kwana saboda tsawon ta kasan yayi wa ba ta shiga irin lungu sai na huto sai na ga shi ne ci a yalla bai me kawo ka da wurin ya ce na zo in ziyarce ka ne da ni da wannan motar kayan banza ne a wurinka idan mun zo na gaishe ka ba zan gaisar sai aka rubuta lauka zo nan kayan gidana gobe za ka yana mun bacci kenan Da ce ka can bakin hanya a same ka ba kai za wuce mu gaisa wallahi bawan Allah in ka gaishe ba za ka wuce sarki bane duk wannan kayan ajewa yake wata ran sai na kai mai ziyara a Paris to bisa ɗabi'a ta ban saba zuwa fada ba da na je fada sai dogarawa suka hana shiga sai tsaya a waje da ya zo ya wuto dogare suka fadi aka sa riga a kare ya zauna tuni in zan zo nema faɗo da jikuwa zan yi shi ne abin ke tambaye kai na yanzu ni da abokina mu biyu sai na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu ka miƙe suka ce an gaishe ka tsantar naka an gaishe ka sai ya miƙe tura hannunsu ya ce salamu alaikum wa la'isa ga kuma gaisa sai daga sun koma gefe kowa kamar ruwa mai duka saboda ya saba ma kitabu wa sunna a fadashi. don wannan sabanin al'adar fadashi. sai ce mu shiga ciki a ashe kan shiga ciki can baya kuma akwai wani daki gida ne babba a baya ya kai dakin ya aje ne muka zauna da ya tuba wannan alkabbar ya sagale ta in ce rawanin ya aje sai ko mu noman fasa muka yi tafira muka yi tafira ba komai na <laughs> ba ba makaman bida suna jin gaba a can ba ruwa na jin gaba saboda haka bayan Allah kaskanta da kai wajen ilimi wallahi akwai alkhairi a cikinsa akwai alkhairi a cikinsa idan aka makara ba a yi ba duniya ta kusa karewa jama'a mutuwa suke kuma ba a shawara da kai mu yi kokari mu yi abin kirki musamman da ilimi ne ake iya aiki in babu ilimi ba ka iyawa dan abbas haka yadda ke kaskantar da kai wajen neman karatu haku kuma ke girma malamai duk inda aka ce wannan malami ne to dan abbas yana ba shi girma na Allah saboda me ya san ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat inda ubangiji ke daukakawa a bayan kasa daga cikin masu imani gabaki daya babu kaban malamai alqur'ani yace shaida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida ba bin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi mala'iku sun shaida malamai ma sun shaida wani wurin yake cewa inna ma ya kashe Allah min ibadihi ulama wa'inda kadai a duniya ba wani mai tsoron Allah daga cikin mutane in ba malamai ba na ce muku babu ne saboda inna ma lil hasr ce tana sha makan cewa ne daga dan abaz da ya san wa'annan ayoyin ya san fasarar su so shi malami a wurin sa uba ne kuma yana ba shi mukamin da ba wancan cinta a duniya ya samu in ba malam ba fa han wa zaid bin ga gashi nan zai dan sabit malami ne zaidu katibul wahayi shine mai rubuta wahayin annabi idan ya sauka sallallahu alaihi wasallama wa ra'su ahli madina kuma shugaba ne a cikin mutanen madina fil qada wajen alƙalanci wal fiqh da ilimin fiqh wal qira'a da kuma ilimin karatun alqur'ani wal fara'id da ilimin rabon gado duk ya hada wannan auren sa idan ana neman wanda ya kware a ilimin rabon gado to sai a koma gidan zaid bin thabit yawmu bi rukubi idan ya zo zai hau dabbarsa kamar yadda mutum idan ya zo shiga mota yanzu yaya ake mishi ruguwa ake a buɗe mishi ba a so ya buɗe kanshi ko zuwa ya da mota ba zai buɗe mishi saboda girma a wurin shi sai wani ya kama ya buɗe kuma idan yana ciki fa aka tsashi ba zai buɗe ba da za ka bai ciki aka zai kwanta kawai sai ka zo ka buɗe mai kana ya sako sako ma da ya ga dama da an ɗauko shi an ɗora kan keke saboda haka abdullahi dan abbas idan malamin sa zaid bin sabit zai hau dabba <coughs> fa yaqifu al hashimi sai wannan saurayi dan ɗan dan kabilar bani hashim abdullahi dan abbas sai zo ɗaya bai ne yadaihi gabansa wifqatan wikfatan abdi bai ne yadai maula tsayuwa irin ta bawa gaban shugabansa ma'ana yana mai kaskantar da kansa wa yamsiku lahu mana rikaba sai ya rike mai da wa ya akubu bi zimami dabatihi ya rike mai linzamin dabar faqa lahu zai sai zai da ya ci da an kai na ammi rasulullah yake ɗan babban annabi ka daina irin mana ka daina irin wannan abu ka bari فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بأولمائنا haka aka umarce mu mu rinka yi da malamanmu ma'ana mu girma masu kar a yi musu wasa muna gani ta amma yau nawa ake kana tsaye za a kankani malaminka bal da kai za a haɗa baki a tsine mai a cikin Allah ka kuri kasa azan malaman da yan iska ne mai riya kuma kana ji ba kai wallahi a gaban ka za a yi yau nawa aka yi nawa aka yi mun zauna wani mitin da an zauna komai a ce ai ka san laifin malamai ne yanzu kasan nan da malamai sun yi kaza laifin malamai ne Ha wasu daga cikin don Allah malamin talle ka dai ce eh, wai yan iskan gari ba sa laifi malami ne kadi mai laifi a duniya mutum komai sai a ce malam in wa'adi ne a ce malam ne bai yi gidan kama matakka in ta mare ka suka ce laifin malam ne wai me yasa bai wa'azi ba wani wa'azi sai kunna ka bayan ta kwalmunka idan za a ji don Allah ka bar malami ya abin da yake iya in bai iya kyale ka gobe kiyama sai an tambaye shi an ce ya ba koyi da wani ba ba ruwan shi kai zaka zo ka nema in baka so kai nan yayin nan abin da ake tambaye shi kawai yayi ko bai yi ba amma ba dole bane kai imani ba dole bane sai ya so ba ruwan shi da wannan haka aka umarce mu mu rinke da malaman mu faqalahu zaid faqalahu zaid arni yadak to ba na hannunka dan abbas ya ciro hannunsa ya bashi fa abbas dan ciro hannunsa ya mika mai haka fa mala alaiha wa qabbalaha wa qala sai haka sai sumbanci hannunsa hannun wa hannun abdullahi dan abbas ya kama hannunsa ya sumbanta haka an gane ko wa qala sai ya ce haka za umirna an nafa'ala bi ahli baiti rabi'ina haka aka ce mu riƙa yi da dangin gidan annabinmu sallahu alaihi wasallam shi za ga laraba wata irin al'ada idan aka ce wannan malamin ka ne to ba gaisawa ko kuke shaka ba kuna jin juna kamar abokai a sai yi maka wani abin da al'umma su gane wannan malamin. me suke yi idan balarabe bawan Allah malami ɗalibin ilimi ya ga malaminsa to bayan sun gaisa sai ya sumbanci goshinsa inda yake sanyawa ya sallah inda yake sanyawa mafi kusanci zuwa ga Allah nan ɗalibi zai yunkura ya sumbanci goshinsa kuma yana mai addu'a wala Allah ya gafarta muku Allah ya rahamshe ku Allah ya madoriye ku albarka Allah ya kyauta muku ƙarshen ku Allah ta'ala ya kare ku kada Allah ya fitine ku da fitintunan zamani ubangiji Allah ya mu kaza saboda idan malami aka ce ya mutu maye gurbin irin sa sai an shekara da yawa duk wanda ya mutu a Najeriya yau ba za a awa 77 da bakwai ba sai an samu irin shi kuma ya hau mukamin shi ko ba ka bane amma malami in rasu sai a shekara aru aru ba a mai gurbin shi a garin ba mu jama'ar kaduna muna da kyakkyawan misali a nan garin tun da malin abubakar mahmud gumi ya rasu a 1992 har yanzu sai dai a yi 'yan kare amma ba a sami iris ba ko ba gaba amma da shugaban kasa ya rasu ba a kwana bakwai ba wani ya rantsi ko ba gaba ne jafar mahmud adam da ya rasu cikin samari bayan allah managarta ina irin shi ba can ne ba malami ba masana wani fannin ana iya samu amma dai me yin farkwada cikin ilimin alkur'ani babu kamar malam jafar cikin sau'insa Allah ya bashi ilimin abin ya yi musu zara su sai dai a yi lalibe a yi da fatan ubangiji Allah ya kawo zarata daga baya su aiki irin nasu muna gane wannan to haka al'amarin ilimi yake bayan Allah وقد دعا ابن ne. ala talabil ilimi dan abbas ya saba da neman ilimi hatta balaga fihi mablagan adhash al-fuhul sai da yake matsayi akan neman ilimi yake matsayin da gwaraza gwaraza suna da dan abbas ya musu nisa fa qala fihi masruq bin ajda ahadu kibar tabi'in idan ana tarjama ana faɗin labarin malami ba kai zaka ba labarin kanka ba ba malam bane ke cewa ni ne wani in dai ilimi ne kamar ni duk wanda ka jina irin wannan maganar to Allah ya rufa asiri an gane Allah ya rufa asiri da ko wani mai cewa duk garin nan in dai ilimin ta kaza ne duk garin nan ba irin shi sai wani ya buga mai waya ce ba wurin wanda kake koya bane a Zaria sai shiru ita sai baka ya koya maka sannan ka zo koyar amma kana cewa ba wanda yake ilimi a nan garin kana cewa mai littafin ma wanda ya tafin ya rubuta da zai dawo sai ya nemi shawara kan abin da ya rubuta ji to kai hatara dan uwa kar ƙara faɗa kai hatara ya ce wata rana masruk ina ba labari masruk manya-manyan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ne wanda suka yi ilimi ko suka ilmantu a hannun sahabai yana ba da labari a kan ɗan abbas ya ce kuntu idara aitu bin abbasin ƙultu ajimalun nasi wa idan tsaka ƙultu afsahun nasi ya ce in ga ɗan abbas ya hutu sai ya ce duk duniya ba wani sauri kyakkyawa kamar ɗan abbas bawan allah ne mai tsafta ya ce idan ku yi buɗe baki zai magana sai in ce babu wani mai fasahar magana kamar ɗan abbas fa'ida ta haddasa qultu a'lamun nas in ku hayye magana sai in ci yafi kowa ilimi masruq kenan wala maktama libn abbas ma tsamaha ilayhi min al-ilmi tahawwala ila ila muallimin nasa yayin da ya sha ruwan ilimi ya sha ya sha ya sha ratsa mai jiki ya ji ya koshi ya yi ɗif sai ya koma yana amin wannan ilimin ga jama'a yana koya ma al'umma wannan ilimin fa asbaha baituhu jami'atu lil muslimin sai da ya koma gidan abdullahi ɗan abbas kan tafefiyar university ce ma'ana a arewacin najeriya idan muna magana jami'a mafi girma babu kamar ab to ka ce wata hamshakiyar jami'a ce a gidan abdullahi dan abbas malam ya ce na'am haka abin yake asbaha jami'atun بكل ما تعنيه هذه الكلمة في أسرنا الحديث yace haka abin yake gidan abdullahi dan abbas ya koma jami'a da duk wata irin ma'ana da zaka iya baiwa sunan university a lokacinmu na yau wata bayan Allah abin ba girma bane himmatuwar malamai ne da me ake koyarwa jami'ar madina fakalti biyar ne a cikinta kadai shari'a sai alkur'ani sai hadisi sai da'awa sai luga amma yau inda ka ratsa a sasannin duniya sai an ce ga tsohon ɗalibinta yana gaya ma jama'a abinda Allah ya aiko shi duk inda ka leka watan abin alkhairi ake bukata idan Allah ya sa wa abu alkhairi shi kenan an gama shi sanya kullum ku rike mai ayyar addu'a ubangiji Allah ya musu albarka kada zagi ya zama shi a tsakanin su. ko mummunan addu'a ko mummunan fata a'a ko roki Allah shirye muku da su ko roki Allah shirye muku da su hatta makiyinka ka roki Allah shirye shi domin idan ya shiru watakila ya amfani wannan ka idan baka amma idan ka roƙa mai watsewa to in ya watsi sai ka mutu kai ya cuci wa'in suke nan Allah ya sauke wa kullum abin da jami'ati bin abbasin wa jami'atina min farqin kuwa ana jami'atul yau yuhshadu fiha ashratul asatiza wa ahyanan ya ce bambancin jami'ar mu ta yau da jami'ar Abdullahi dan Abbas wani abu ne guda ɗaya. jami'ar mu ta yau ana samun malamai da yawa a cikinta gomomi ake samu Wataƙila ma a samu ɗaruruwa a ciki أما جامعة بن, عبد بن عباس فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد وانا جامعة تاكفني كذي أكن هنم مالمي قدا هو ابن عباس نفسه shine abdullahi dan abbas da kansa idan ya zauna haka idan ka je makarantar ibnu qayyim ba ma abdullahi dan malamin ibnu qayyim ma ba tabi'i bane shine ibnu taymiya baya baya baya baya baya baya suke amma ko shi in ka je wurin da yake karatu ibnu qayyim juma'a ce guda al'umma ne ke taruwa kowa ya to ya je me za a ce me za a gaya mai wanda zai gyara alaƙa shi da Allah na ba ku labarin Sufyan bin Uyayna ina cewa malamai a da suka rubuta ma su wasiƙa su aika masu kalma uku a ciki suna tazkiri ne da kai dan uwanka ka tunatar da shi Allah ya tsaya tsayin da ka in ya manta ka taimaka mai ya bauta ma Allah idan yana ragwanci in ka samu yana yi ku taimaka mai ku ci gaba in ka samu ya yi sanya ka jawo hannunsa ku tafi tare a wasiƙa suke rubuta suna cewa wanda ya gyara abin da ke ɓoye game da shi Allah zai gyara mai abin da ke fili game da shi duk wanda ya aiki don Allah don neman lahirarsa Allah ta'ala zai mai aiki domin ya gita mai duniyarsa duk wanda ya gyara alaƙa shi da Allah ta yi kyau kasan ko alaƙa da Allah sai da aiki duk wanda ya gyatta alaƙa shi da Allah don ta yi kyau Allah zai gyatta mai alaƙa shi da mutane ba zai sha wahala shi sa idan ubangijinka ya so ka aika ka huta ko mace ce aka ce su hudu mijinki na sanki ki ina ruwanki da kishiyoyi in dai ba neman tsaya ba aka ce Allah ce bai kai ne miji na sona yo ai na gama sai in dage tabbata Allah kawai tilawa alqur'ani safi yana nan ko baya in yi tashi yana baccin rular safe ni kuma kan ya farka na izu goma da ya farka da na gama shirya za a aji ina tashi sai same ni na yi alwala ina duha ka gani ko ban iya kwana daki na shi ma tun dai bai yi zai rike yau dan da mulkai tare ko ba gaba don akwai mazan da matan ke kiyamulin su ba sai mata take ta malam na nayi nayi murin kiyamul wallahi yayi yi tace babu komai ki roƙa mai Allah ta ce ranan ma na ce dan Allah mai gida ka tashi ko raka abi mi ya ce a'a na san mai kika jawo ki ta yi Allah ki yayi wai shi aure sa dauka mai kiyamu laili bala'i jawo kai shi akwai al'umma da yawa wanda in sun kana sallar dare wala sun dauka to wani abu kake nema ko kuma wata ta karyo kwana ko ka ci kamiya miya to kike roƙon Allah ya rufa maka asiri amma shi aure shi wai ba a kiyamul laili dan neman kusanci zuwa ga Allah Allah ya sauke rawa ahadu ashabihi ɗaya daga cikin almajiran ɗan abbas yake cewa a ruwayarsa لقد رأيت ابن عباس لقد رأيت ابن ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة yace na ga majalisi ma'ana wurin koyar da karatun ɗan abbas yace na gari da iliminsa da ƙurai shawa dukansu za su yi alfahari kawai su don kirji to ai alhamdulillah dan abbas danmu ne haka alfahari ke ku dan abbas dana ne nawa ne namu ne wallahi da ya ishe su abin alfahari kadai kar ma ku ce annabi a cikin ku yake kar ku ce abubakar naku ne kada ku ce ɗan umar dan kadabi naku ne ba sai kun ambaci Abdullahi dan Abbas ba ba sai kun ambaci sauran sabai ba zara ta shawa, ku ce dan Abbas kadai na ku ne ya ishe ku abin alfahari falaqad ra'aytu an-nasa yace naga mutane istama'u fi turqil mu'adiya ila baitihi hatta baqat bihim zaqat bihim yace naga al'umma suna shuru ma'ana suna tafiyar farar dango suna cikowa a hanyar gidansa har sai da ya kai ga layin digirmansa ya cika dankan da al'umma wasadduha fi wujuhin nasi sun tara hanyar daga fuskokin mutane in zaka wuce babu hanya fadakaltu alaihi sai shi gidan na ce mishi wa akhbartuhu na bashi labari bi ihtishadin nasi da cikar mutane a lababihi a kofa gidansa da ce dan abbas jama'a fa sun taru sun cika layin gaba ki ɗaya kofa gidanka faƙala ba'ali ba'ali wudu'a da'ali wudu'a bi ma'ana ku kawo min abin alwala tukuna duk ciko da aka yi waje ba zai hutu ba sai ya yi alwala fatawadda wa jalasa wa qala da ya alwala ya huto ya zauna sai ya ce ikhruj wa qul lahum bayan ya Allah ya zauna tukunna sai ya ce mu yaron fita ka ce musu man kana yuridu an yas'ala an alquran wa hurufihi falyadkhul ka ce wanda ya zo domin ya tambaya kan alqur'ani da harufan alqur'ani to ya shigo dan akwai farnuka aure shi jami'ar fakalti ne daban-daban mai neman alkur'ani da iliminsa to ya shigo fakarastu faƙultu lahum na fito na ce musu fadakalu hatta mala'ul baita wa hujra da suka dinga shiga suka dinga shiga sai da suka cika gidan gabaki ɗaya hada ɗakin da yake ciki fama sa'aluhu an shay'in illa akhbarahum bihi wallahi babu abin da suka tambaye shi kan wani abin dai face ɗan abbas ya amsa musu wazadahum mithla ma sa'aluhu anhu wa aksar kuma sai ya ƙara musu sama da abin da suka tambaye shi kai shi na ilimi duka gidanku sama qala husanan sai ya ce afsihu tariqa li ikhwanikum ku dan bude kofa saboda ƴan uwanku sai su hutu sun sun gama da shi kenan ثم قال لي اخرج an من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليكن فخرجت فقلت لهم yace ka ce musu duk wanda yazo yake neman ilimin tafsirin alqur'ani da sirrin alqur'ani ka ce ya shigo yace na fito na ƙara gaya musu haka fadakalu hatta mala'ul baita wal hujra suka shiga har sai da suka cika wannan gidan suka cika ɗakin da yake ciki fama sa'aluhu an shay'in illa akhbaru illa akhbarahum bihi babu ɗayan su da ya tambayi dan Abbas akan wanda fahimta wata kwarkwada ta alqur'ani ko sirrin sa face sai da dan Abbas sai shi labari wazadahum kuma ya ƙara musu misala ma sa'alu anhu wa aktar bargwadan abin da suka tambaya a kan shi bal ya fi abin su tambaya ma yawa su makalar musu dan abal sai musu afsihu a tsariƙa da ikhwanikun kharaju ku ba da hanya saboda yan uwanku su ma samu damar shigowa sun makalar li ikhruj faqul fita ka ce musu man arada an yas'ala alil halal wal haram fiqhu kenan ko wal fiqh falyadkhul ka ce duk wani ke so ya tambaya akan menene halal menene haramun akan ilimin fiqhu ka ce ya shigo fa kharajtu fa na fito na ƙara shelanta musu hakan yace fa dakalu suka shigo hatta mala'ul baita wal hujra sai da suka cika duk gidan da kuma ɗakin da yake ciki fama sa'aluhu an shai'in illa akhbarahum bihi babu ɗayansu da ya tambayi ɗan Abbas akan wata matsala ta halal ko ta haram ko matsalar fiɗihu face sai da ya bashi amsar ta kuma ya kare shi da wani abu kwatankwacin abin da aka mai tambaya a kai sun makala sannan ya ce a suhu tsarika li ikwanikum fakharaju ku dan buɗe hanya saboda yan uwanku su koma gefe suka fita ya ce min sun makala li sannan ya ce min ikhruj faqul fataka ce man arada an yasa ala al mai son ya tambaya akan yadda ake raban gado ko mai cudewarsa wa ma ashbaha da abin da ya kama da haka fale da kultu ya shigo ya ce fakararsu fakultu lahum na fita na gaya musu hakan fadakalu hatta mala'ul baita wal hujra suka shigo sai da suka ci gidan gaba kidaya haɗakin da yake ciki fama sa'aluhu an shay'in illa akhbarahum bihi wa zadahum mithla babu ɗaya da tambaye shi akan wata matsala ta raban gado face sai da ya ba su labarin amsa akan haka kuma ya kare shi ko ya kare su da kwatankwacin abu suka mai tambaya akai su makalan su ya ce musu afsihu a ka da ikhwanikum ku dan ƙara buɗawa saboda yan uwanku suka fito ya ƙara ce min sun makalali sannan ya ce min ikhruj faqul fita waje kace man arada an yas'ala an al-arabiyya wa shi'r wa gharib al-kalam al-arabi fale da ku kace musu wanda yazo kuma tambaya akan waƙoƙin larabawa da waɗansu zantuttuka larabawa waɗanda yake suke da wahalar fahimta ku ce shigo fadakalu hatta mala ulbaita wal hujra suka huto ba tsaya ba suna bulbulowa suna shiga har sai suka cika wannan gida da kuma ɗakin da yake ciki fama sa'aluhu an shay'in illa akhbarahum bihi wa zadahum mithla ba su taba tambaye shi ba ɗaya daga cikin su bai tambaye dan abas ba akan wani waƙe larabci wani karin magana larabawa suke yi a zamanin su ko kafin a haife shi sai da ya ba su labarinsa kuma ya kare su da irin wannan ilimin ƙwala rawil khabar shi mai ruwayar maganar ya ce falau an na ƙuraishen kulluhun kharajat au fakharajat falau an na ƙuraishen kulluhun fakharat bi zalika lakana zalika laha fakhran da ƙuraishawa duka da ƙuraishawa duka za su yi alfahari da haka za su alfahari kawai da haka cewa ga abin da ya koya wa mutanen duniya to da suna da abin alfahari gwargwadon hali bayan Allah dan abbas rijiyar ilimi ce dan abbas garin ilimi ne amma duk da haka idan ya ga malamansa sai rankofa sai ce a'a shi ba kowa bane al'ilmu inda ha'ula akwai wai in ka duba tarihinsa a cikin rijal yana cewa idan ya ga ubayi bin ka'abin shi ne malaminsa na alkur'ani idan ya gani zai hau doki sai dan abas ya rugo sai ya duka ya sa gwiwarsa haka sai ya ce ta gwiwarsa ya hau dokinsa sai ce a'a a'a dan gidan amin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zake ma ka sai ce haka aka umurce mu mu yi wa mu hidima dan abas mutum ne karimi kuma jarumi ne kuma ya san me yake yi idan hankalinka zai gaya maka ka binciki masu gaskiya kuma ka liƙe musu don ka san yadda ake bautar Allah to hankalinka cikakke ne amma duk wanda hankalin zai gaya mushi. ka nisanci wa'inda Allah ke so ka kyamaci wa'inda Allah ta'ala ya daga mukaminsa a duniya ya kyauta musu makomarsu kuma kai yadda kai hakan to ko da hankali a jikinka gajere ne kuma ko da mota tana hannunsa to ta yi faci ba za ta iya kai shi bakin ruwa ba ubangiji a ta'ala ya sauwaƙe mana za ga ɗan uwa a yau sun zauna babu abin da yake zagi a duniya sai malami malaman nan ɗan iska malam kuɗin su ya yi yawa Allah dai wajare wallahi karu wa tare sha ba bani ya bata idan mata ga wani ya shigo ba shi kai ya baka ya baka zo mu je dan uban ka bashi kuma Allah sai bashi saboda mukamanta a wajensa ya fi mukamin mahaifinsa a wajenta babansa bai iya zuwa ya haka amma ita na iya shigowa ta ce bashi kuma sai ya bashi da ana ban labarin cewa ko aiki za ka nema idan Allah ya sanya akwai wata ƴar gaye da huga a tare to ka gano idan ka ya sunan mutumin shugaban wani ma'aikatar a da ba yanzu ba yanzu akwai bayan Allah da yawa akwai a tukiya Allah ya ƙara yawansu idan kuka je kawai kai sai ka je ka bata sibinka shi kan same shi ta sha kwalliya ta harɗe to in Allah ya so kan ta fito zai kai dogon zama don baka san me za a ciki ba amma in Allah ya so za ka samu aiki wallahi ana yi ada ko ba ka bane to amma in za ka ba limamin ungoku dole waninsa wallahi idan ya zo an san yaren da za a mai ofis ya koma ka Allah ne ka nobin amsa kamar ba taɓa shi ba kar kuma to aika sa abu ne akwai dokoki da ake bi don sai an je tukun an kai sakatariya tana kan sunan shinyere a bata ita kuma in ta duba tukun za ta lika sa suna a cikin wani hardcover littafi ma'ana enter ya shigo kenan daga nan kuma za a kai can dafe leƙa ya duba shi ma ya yi receiving don in ta ɗauka ita ba pa ɗinsa shi ma ya yi receiving wai faɗin ya shigo oh shi ba abin wannan ba duka baki da ana iya yi a yanzu ana iya yi cikin minti uku an gama fadin bai zo ko ina sai arzu komai an gama ka zo ka fara aiki ka ma fara aikin tun wata uku da ya wuce ko ba yi a evacuated din lokacin da ka zo amma liman in ya zo duk alfarmarsa duk ne yake tsayawa ya ja mutu sama ɗari a gabansa wanda shi kaɗai in sulai ta watsa ta kwata watsa bai da bukamin shiga wannan wurin so bayan Allah ya kamata mu gano menene ubangiji ke bukata a wajen mu me yake nufi da mu haka yau mu kaɗai babu komai akan mu ko ku akwai wata manufa da Allah ke bukata da mu shi sun ya halice mu shi sun ya ba mu hankali shi sun ya ba mu fa'ida ya ba mu tunani ya ba mu idanuwa ya ba mu zukata masu tunani ya ba mu kunnuwa na jin gaskiya ga zukatan mu da ke neman gaskiya su kuma gane ashe ya kamata wanda Allah ya haɗa mai irin wa'annan ni'imomi masu fa'ida to ya kamata ya amfani da su ko ya amfani da su don wajen bauta ma ubangijin wanda shi kaɗai ke bai da abokin tarayya Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu ikon dacewa dora mu akan tafarkin sunna ya yi aiki da mu don neman mafita Allah shine mai iko akan haka mai iko akan kowai.